tare na yini hudu dukkanin kwamishinonin noma da manyan jami'an noma a dukkanin jihohin Najeriya da kuma ƙwararru kan harkokin noma kana da shugabannin cibiyoyin nazarin aikin noma na Najeriya ne ke halartarsa. Kwamishinan noma na jihar Kano Dr. Nasir Yusuf Gawuna da ke zaman mai masaukin baki ya bayyana makasudin shirya taron. to makasudin dai shine kamar yadda aka sani kowace shekara akan zauna a shirya wannan taro saboda tattauna abubuwa wanda suka shafi to harkar noma da kuma yadda za a kawo ci gaba a harkar noma wannan shine kamar majalisi na koli muna fatan Allah ya sami mai lafiya gama lafiya ajandar taron ta bana dai za ta karkata akala ne wajen tattauna hanyoyi da manufofin aikin noma da za su cike gibin da Najeriya ke fuskanta ta fuskar tattalin arziki sanadiyar faduwar farashin mai a kasuwar duniya kamar yadda Dr. Shehu Ahmad babban sakatare a ma'aikatar noma ta tarayya wanda ya wakilci ministan noma ke faɗi. Agriculture dama shi yake ba ma'aikata wanda aiki sosai shi ne kawai wanda in an involve mutane da yawa za a samu a ci gaba a yi creating arziki matasa su samu aikin da za su yi wanda in mun har mun sa kuɗi sosai a ciki za mu manta da maganan mai da agriculture shayar ke Najeriya. Malata taron daga jihohi sun bayyana kyakkyawan fatan cewa zai haɓaka ilimin su a fannin aikin noma. suna Alhaji Bukar Musa, shi ne State Director na Fire Ministry Agri Rural Development a Borno daga Maiduguri. Hmm. An raba taron kwamiti gida biyu. Kwamiti gida ɗaya yana nan yana bayani akan al'amuran taki, al'amuran iri, ɗaya kuma yana magana kan al'amuran duka sha'anin noma ko bayan haka ire-ire sababbi wanda research institute namu suka fito za a yi bayanin su a nan. Sunana Dr. Adam Abdullahi Abdulkadir daga Sokoto. Kowace jiha tana zuwa da irin ci gaban ta samu da kuma sababbin dabarun noma na zamani. akwai takardu kusan 150 da za a yi kashi da za a bayyana a wannan wuri to za a tace su a gyara su ne za a kai ma ainihin mahukunta wanda su ne za su zama policy abinda za a ingantar a kasar na Najeriya abinda shafi harkar noma in Allah ya so Ajiba Alhamis ne za a kammala wannan taro na koli na harkokin noma a Najeriya inda za a fitar da sanarwar bayan taro game da kudurorin da aka cimma a yayin gudanar da shi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.